وانه لحق yaƙin. kuma tabbas alƙur'ani gaskiya ne tsantsa wanda babu kokwanto ko shakka a cikinsa cewa daga wurin Allah yake